Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana ta talata da fatan an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau abin da zai biyo baya kuwa shine mu koyi harshen farsanci abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak sai kuma a ji shirin nan na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin a fara jin labarin duniya da ɗubi da su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. sojojin hamdu kasar isra'ila sun kashe wani babban jami'in tsaro mai kula da ayyukan rabon kayakin agaji a gaza a kasar syria kuma jiragen yaƙi hamdu kasar isra'ila sun kai hare-hare akan wasu wurare a birnin damascus babban birnin kasar sannan za ku ji cewa kasar congo ta dawo da hukuncin kisa a kasar bayan dagewa na kimanin shekaru ashirin yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar kafafen yada labarai a gaza sun ba da labarin kisan wani jami'in tsaro na kungiyar hamas wanda yake kula da rabon kayakin agaji a yankin kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar labarai a gaza na cewa hukumar leƙen asiri ta shabak ta harbi kasar isra'ila ce ta kai burgediya janar Fayek al mabhub ga shahada a lokacin da suka kai hare-hare kan asibitin Ashifa da ke Gaza. Kamfanin dilacin labaran sama na gwamnatin Falasinawa a Gaza ya bayyana cewa al mabhub ya kasance jami'in ɗan sanda a Gaza kuma yana aiki da hukumar agaji ta Onurwa da kuma kabilun yankin saboda isar da kakin agaji zuwa ga mabukata. amma majiyar yahudawan sayoniya ta bayyana cewa sun yi musayar wuta da almabhub a asibitin ashifa kafin su kashe shi sojojin da kusa isra'ila dai sun dau kwanaki suna kai hare-hare kan asibitin ashifa a gaza tare da jiragen yaƙi da kuma makaman tankunan yaƙi banda haka labarin ya kara da cewa almabhub shine babban jami'in 'yan sanda na gaza mai kula da tsarin tsaron cikin gida. jiragen yakin hamsin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin kasar syria a kusa da babban birnin kasar damascus a safiyar yau talata tashar talabijin ta falasti bayanan tehran ta nakalto majiyar na fadar cewa jiragen yaƙi na hamsin kasar isra'ila sun fito ne daga yankin tuddan gola na kasar syria da ta mamaye kuma sun kai hare-haren ne da misalin karfe 2:10 na daren yau talata labarin ya kara da cewa hare-haren sun jawo barna na dukiyoyi a wa'annan wurare amma babu wanda ya ji ko kwarzo ne daga cikin jami'an tsaron da suke cikin wa'annan wurare har ila labarin ya kara da cewa garkuwar makamai masu linzami na sojojin kasar syria sun sami nasarar kakkaɓo wasu daga cikin makaman da jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila suka cilla a kan wa'annan sansanonin sojoji masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar congo demokradiyya ta ba da sanarwar cewa ta dawo da hukuncin kisa a kasar saboda ganin yadda masu ma'aikata laifuka a gabacin kasar suna tsira da laifukan da suka aikata ba tare da a yi masu hukuncin da ya dace ba shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa gabacin kasar congo yana fama da rigingimu da tashe-tashen hankula na lokaci mai tsawo kuma a halin yanzu yankin yana da ƙungiyoyi ɗauke da makamai kimanin 120 inda kungiyar 'yan tawaye mafi girma daga cikinsu wato m23 take mamaye da yankuna masu yawa a gabacin kasar. ƙungiyar m23 dai wacce ake zargi da cewa kasar rwanda tana goya mata baya tana iko da yankunan gabacin kasar congo kuma ta kori miliyoyin mutane a wasu yankuna a yankin zuwa birnin goma babban birnin yankin ma'aikatar shari'a ta kasar congo ta ba da sanarwa a ranar juma'a da ta gabata kan cewa an dawo da hukuncin kisa a kasar kuma za a yi amfani da hukuncin kan wanda suka aikata manya-manyan laifuka wanda suka hada da cin amanar ƙasa fashi da makami ta da zaune tsaye da kuma aikin banga a ƙasar. kasar congo da ta yi watsi da irin wannan hukunci ne tun shekara ta 2003 amma jean claude katende shugaban kungiyar gamayyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na nahiyar afirka ya bayyana cewa dawo da wannan hukuncin ya saba kundin tsarin mulkin kasar congo demokradiyya kuma baya ganin dawo da wannan hukuncin zai dawo da zaman lafiya a yankin kibu mai cike da rikici a kasar. daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa idan ba a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a zaɓen watan nuwamba mai zuwa ba to za a yi wanka da jini a ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar trump yana faɗar haka a ranar 16 ga watan maris da muke ciki a birnin vandalia na jihar ohio a gaban masu goyon bayansa a tashar jiragen sama na jihar. tsohon shugaban kasar dai ya kara da cewa idan ba a zaɓe shi a matsayin shugaban kasar amurka a zaɓe mai zuwa ba to bai tsammani za a sake zaɓe a kasar amurka ba a cikin makon da ya gabata ne dai shugaba biden na jam'iyyar democrat da kuma trump a jam'iyyar republican suka sami amincewar jam'iyyunsu don shiga takarar shugabancin ƙasar amurka wanda za a gudanar a cikin watan nuwamba na wannan shekarar da muke ciki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Allah yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. haka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne a cikin nasarar da shugaba vladimir putin na kasar rasha ya samu a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar daga ranar juma'a da ta gabata a zuwa ranar lahadi wato 15 zuwa 17 ga watan maris da muke ciki sakamakon zaben da hukumar zaben kasar ta bayar ya nuna cewa shugaban ya sami kashi 88 cikin 100 na dukkanin kuri'un da aka kada kuma fiye da rabin mutanen kasar wanda suka cancanci ƙuri'unsu ne suka kada ƙuri'unsu a wannan zaben masana dai sun bayyana cewa zaben putin a wannan karon ya fi na dukkan zabukan da aka yi a rasha tun bayan kafa tarayyar soviet da ta gabata da kuma jamhuriyar rasha bayan faduwar tarayyar soviet a shekarar 1991 jami'an zaɓe a ƙasar dai sun bayyana cewa fitowar mutane da kuma yawan ƙuri'un da aka kada ya ɗara na zaɓen shekara ta 2018 inda kashi 67 da rabi cikin ɗari ne suka fito don kada ƙuri'unsu kuma kashi 74 cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar rasha miliyan 122.3 ne da suka cancanci kada ƙuri'unsu ne suka kada ƙuri'unsu a wannan zaben sauran 'yan takara da suka fito takara da shugaba putin dai sun hada da nikolai kharitonov na jam'iyyar communist party ya zo na biyu da kashi hudu cikin ɗari kacal na ƙuri'un da aka kada a yayin da a yayin da vladislav davanko ya zo na uku sai kuma leonid silotsky ya zo na hudu wannan dai shine zaben shugaban ƙasa na takwas da aka gudanar a ƙasar rasha tun bayan faduwar tarayyar soviet a shekarar 1991 putin ɗan shekara 71 a duniya tsohon jami'in tsaro na kgb ne a tsohon tarayyar soviet ya kuma fara shiga harkokin siyasa ne a shekarar 1999 a lokacin da tsohon shugaban kasar rasha boris yeltsin ya sauka kan kujerar shugabancin kasar inda putin ya zama shugaban riko na kasar kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a karo na farko bayan faduwar tarayyar soviet a shekara ta 2000 sannan ya sake lashe zaɓen shugaban kasa karo na biyu a shekara ta 2004 bayan haka ne shugaba putin putin ya sauka ya kuma ba wa dmitry medvedev dama aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2008 sannan shi putin kuma ya zama firayim ministan ƙasar sannan sai aka sauya tsarin mulkin ƙasar wanda ya hana zaɓen wani kan kujerar shugabancin ƙasar fiye da sau biyu wanda hakan ya bawa vladimir putin damar sake shiga takarar shugabancin kasar da kuma zabensa a matsayin shugaban kasa karo na uku a shekara ta 2012 daga nan ne aka ci gaba da zabensa kan wannan kujerar na shugabancin kasar na tsawon shekaru shida a kowane zangon shugabancin kasar daga nan an ci gaba da zabensa kan wannan kujerar na tsawon shekaru shida a kowane zangon shugabancin kasar sai kuma a shekara ta 2018 an sake zaɓensa akan wannan kujerar a karo na hudu wannan zaben da shine karo na shida kenan ake zabensa akan wannan kujerar bayan sanar da sakamakon zaben da ya shugaba putin ya bayyana a ofishin yakin neman zabensa da ke birnin moscow a ranar lahadi da yamma inda ya gode wa mutanen kasar rasha saboda yarda da suke masa dangane da shugabancin kasar shugaban ya bayyana cewa zai ci gaba da shirinsa na karfafa sojojin kasar rasha wanda suke fafatawa da sojojin ukraine da kuma kasashen yamma a cikin kasar ukraine ya sha alwashin kare su daga makiyansu kuma wannan shine babban ajandarsa a wannan zangon na shugabancin kasar. shugaba putin da ya zargi kasashen yamma musamman kasar amurka da rashin aiwata tsarin demokradiyya na gaskiya a kasashen su ya kuma kara da cewa sun yi kokarin bata harkokin zaben da ya gabata amma sun kasa yin hakan kuma ya ce ba za su taɓa samun nasara akan kasar rasha ba shugaban ya bayyana cewa sakamakon zaben shugaban kasa a ƙasar ya bayyana yadda mutanen kasar rasha suke da haɗin kai da kuma kishin kasa kuma wannan shi ne ya dace a wannan lokacin da ƙasar take cikin yaƙi mafi muni a tarihin ƙasar bayan yaƙin duniya na biyu ga kasashen yamma kuma shugaba putin ya ce duk ƙoƙarin da za su yi na don kofar da kasar rasha da mutanen kasar ba za su sami nasara ba tsohon shugaban kasar rasha dmitry medvedev ya aika da saƙon taya murna ga shugaba putin jim kaɗan bayan hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaben na kasar a ranar lahadi kafin haka dai shugaban hukumar solar group wacce take karkashin kamfanin sadarwa ta telecom wato igor liapunov ya bayyana a ranar asabar da ta gabata kan cewa an kai wa cibiyar sadarwa ta intanet mai kula da harkokin zaben kasar hare-hare har so dubu casa'in kuma mafi yawan hare-haren sun fito ne daga kasashen ukraine turai da kuma arewacin amurka yawan wa'annan hare-hare dai ya nuna cewa ƙasashen yamma gaba ɗaya suna yakar ƙasar rasha a wannan fagen kamar yadda ake zato dai dukkanin shugabannin kasashe yamma ba su amince da sakamakon zaben shugabancin ƙasa da aka gudana a ƙasar rasha ba mafi yawansu suna ganin zaben yana cike da magudi da kuma hana 'yan takara daga jam'in adawa fitowa takara da shugaba putin sun zargi ƙasar rasha da kashe wasu masu hamayya da putin wasu kuma suna gidajen yari gwamnatin kasar amurka dai ta bayyana cewa zaben na rasha bai da tsabta saboda putin ya jefa wasu 'yan hamayya cikin gidajen yari in ji kakaki mai bawa shugaban ƙasar shawara kan al'amuran tsaro a birnin washington sakataren harkokin wajen kasar birtaniya mr david cameron ya faɗa a shafin na x kan cewa zaben na kasar rasha bai da inganci saboda babu adalci a cikin yadda aka gudanar da zaben haka ma shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce zaben bai da inganci saboda yana cike da makudi da rashin gaskiya wannan zaben da ya an gudanar da shi ne a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da fara yaƙi a ƙasar ukraine da kuma kwace yankin donbass da ke gabacin ƙasar ukraine wanda shugaba putin ya yi kuma an gudanar da zaɓe a wannan yankuna wanda ba su daɗe da shiga tarayyar rasha ba an gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa a rasha a wasu ƙasashen duniya da dama daga ciki har da nan birnin tehran da kuma wasu ƙasashen latin amurka sannan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar rasha dai ana zaɓen shugaban ƙasa ne kai tsaye daga wa'anda suka cancanci da ƙuri'unsu a ƙasar sannan a bana an yi amfani da na'urori masu ƙwaƙwalwa don zaɓe wanda ya ba da dama ga mutane da suke arewacin ƙasar rasha damar zaben shugaban ƙasa daga gidajensu ba sai sun fito zuwa rumfunan zaɓe ba kuma shugaban da aka zaɓa yana da shekaru shida na shugabancin ƙasar idan ya cika dukkanin sharuɗan zaben shugaban ƙasa a rasha daga ciki dai dole ne ɗan takara ya kasance mai aƙalla shekaru 35 a duniya ɗan ƙasar rasha wanda yake zaune a ƙasar ana aƙalla shekaru 25 da suka gabata sannan ya kasance bai da 'yan kasance biyu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sauraro ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 147 a cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da wata tsohuwar hanya da ta hada kasar iran da kuma kasar sin da wasu kasashe da ke cikin turai da kuma yankin asiya wannan hanya dai ana kiranta da hanyar abrisham wato hanyar alhariri kenan wanda ɗaya ce daga cikin hanyoyi da daɗu da suka jima tun kafin tarihi na hijira miladiya wadda ake da ta ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke cikin ƙasar iran da sauran yankunan da take ta za a ji tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan hanya wadda aka rubuta bayananta a cikin wata jarida ga dai kalmomin da zama amfani da su a cikin shirin kafin zuwa ga tattaunawa su kamar haka. روزنامه جریده خبری نه لاباری جاده هنیا ابریشم الحریری آن نوشته شده است شی الربوتشی او قصد دارد شی یه نده او قصد دارد بازسازی کند شی یه نده نپین یه ساکی گناوه بخش هایی واسو بنگروری مرز ها یا کوکی جغرافیایی نه تصویر کسه من شنیده ام نی نه تبجن چیزهایی واسو ابوبوا مسیر هنیا دوباره هر بازسازی می شود زعسکی گنسا آن وصل می کرده است شی یا هدا چین سین در واقع حقیقه آن شروع می شده شی یا پارا غرب یما شرق گبس اروپا نهر توره شهر برنی روم برنن روم آن امتداد میافته است شی چی قدمت ددیوه تو میدانی کی کسنی چقدر گرگودن یایا اینقدر گرگودن حکا مربوط به می دنگنتکا دا قرنها قرنونی قبل از کپین قبل از میلاد کپین هجرا میلادیه من فکر نمی کردم بنی زتان آن داشته باشد شی کسان چه نده؟ ارتباط دنگنتکا ملت الامه ملل الامومی مختلف دبن دبن قدیمی تر پیده دیوا. ما فکر می کردیم مو منازتن دوران باستان لوکچن تاریفین کافین میلادیه ایران قصر ایران ترکیه قصر ترکیه مصر قصر مصر ارتباطات جمعین دنگنتکه تجاری نکاسوانچی آنها داشته اند سو sun kasance suna تو to migui kai kana درست دیدی مسئله مسئله به آن اشاره شده است انینونی زوگ ونچن آنها میخریدند. خریدند سو سن کسن چه سنا سین کالاها کایه یکی آنها می فروختند سوسن کسن چه سنا سیروا نام سونا قبلا کپین آن نبوده است شی به کسن چه با در مورد دنگنه دا چیزی ونه ابو من نشنیده ام نی ban taɓa ji ba. جغرافیدان مثلا تصویر قصه آلمان قصر جاموس حدود کیمان صد و پنجاه دارید همسن او انتخاب کرده است شی یا زبی madalla banda aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id yanzu haka dai suna cikin ɗakin cin abinci na jami'a inda sa'id yake karanta wata jarida da shi da muhammad suna diba wasu labarai da aka rubuta sai muhammad ɗin yake cewa ga yadda ta gudana tattaunawa a cikin harshen farisanci در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است ایران قصد دارد بخشهایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند من هم چیزهایی شنیده هم مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود این جاده چین را به ایران وصل می کرده است درست است؟ در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد می یافته است. میدانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است. فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد. ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم. بله، در دوران باستان، چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباط تجاری داشتند. درست می گویی، در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است. مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند. میدانی نام این جاده قبلا جاده ابریشم نبوده است؟ نه در مورد نام آن چیزی نشنیده ام در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است tuma da laban da aka saurari wani tattaunawa a cikin harshen farasanci ga tattaunawa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است ایران قصد دارد بخشهایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند. از کن جریده و ونی باری، دنگنه دا هنگر الحریری ایران تنا دا نفن ساکی گینا وسو بانگروری نا هنگر الحریری از کن یا کوکنتا نا تصویر القصه. من هم چیزهایی شنیده هم. مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود. نیما نتا taɓa واسو wasu abubuwa دا da hakan hanyar دکه چکن قصر ایران ƙasar iran ساکی این جاده چین را به ایران وصل می کرده است. درست است؟ wannan hanya تا haɗa ƙasar ایران da kuma ƙasar sin haka در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد می یافته است. حقیقه wannan hanya تا fara ne daga ƙasar sin har zuwa birnin rom میدانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است kasan gwargwadon daɗewar wannan hanya daɗewar wannan hanya na da dangantaka ne da ƙarnoni kafin hijira miladiya فکر نمی in این جاده اینقدر قدمت داشته باشد ban yi zaton cewa wannan hanya ta daɗe kamar haka ba ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم. دنگنتکر العمومی دبن دبن تایپی پیدا یده کسنچه منتنانی بله در دوران باستان چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباط تجاری داشتند. ای، a تریفی. Kafin miladiya ƙasar china ƙasar iran ƙasar Turkiyya, da kuma birnin rome game da masar sun kasance suna da dangantaka ta kasuwanci Durost migoyi, در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است abin da ka faɗa haka ne a cikin wannan jarida ma an yi nuni zuwa ga wannan mas'ala مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند. متنان ایران sun kasance suna sayan alhariri daga mutanen ƙasar Sin, su kuma suna sayar musu da میدانی نام این جاده قبلا جاده ابریشم نبوده است؟ کسان چوا سونن ونن هنیا ادا به کسانچه هنگر الحریری با؟ نه در مورد نام آن چیزی نشنیده ام آآ بن تبا ابو دنگنه دا سونن wannan با در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است. anan wurin ان چه و ونی masanin تصویرر ƙasa دان kimanin shekaru hamsin da suka gabata ya zaɓi wannan suna na hanyar alhariri ga wannan hanya. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta dangane da wannan hanya dai Muhammad da abokinsa Ramin sun yi doguwar tattaunawa dangane da tarihinta da kuma yadda 'yan kasuwa suka kasance suna amfani da wannan hanya domin ɗaukar kayayyaki daga ƙasar farisa zuwa ƙasar sin da kuma wasu ƙasashe da ke gabacin nahiyar asiya da kuma gabacin nahiyar turai idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa tasu a cikin wani darasi to amma kafin nan madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji murinsu musamman ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. To yanzu kuma ga tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ويل لكل tsananin azaba ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. wanda ya tara dukiya ya kirkire ya kirga ba tare da amfani ko ciyarwa ba ya sabu yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi dangane da abin da ya shafi sababin saukar waɗannan ayoyi ko kuma wannan sura ɗin an ce kamar yadda ya zo a cikin tafsirin majma'ul bayan waɗannan ayoyi na wannan sura suratul humaza sun sauka ne dangane da walid ibn al-mugira wanda ya kasance yana yin giba ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi Sallam a bayansa sannan ya zama na yama na maganganu na ɓatanci a gabansa wasu lokutan to shine Allah ta'ala ya sauko da wannan sura. wasu kuma suka ce an saukar da surar ne dangane da ahnas ibn shurai a thakafi ya kasance yana yin zunde na mutane yana kuma yin gibarsu to abin magana a nan shine cewa duk abin da muka karba na sababin saukar wannan sura da ayoyin da ke cikinta idan dangane da walid bin mugira ta sauka ko kuma. ne da Ahras bin Shuraik al-Thaqafi to wannan fa ba yana nufin cewa ya kawar da sura din daga kasamtuwanta ta shafi dukkan wasu fahimtoci na ayoyin da ke ciki ba wannan yana nufin cewa duk da cewa in ta sauka akan wasu dalilai to amma duk da haka kuma mafuhumin ayan da abin da ke tattare da ayan to har yanzu waɗannan siffofi suna nan akan dukkan wani mutum da aka samu da irin waɗannan siffofin a wannan zamanin da muke ciki har zuwa ranar kiyama wato abun magana a nan shine ba ta takaita ga waɗanda aka ce suran ta sauka a saboda su ba a saboda su ba duk al'amura na alkur'ani in an samu sababin nuzuli ko kuma dalilin saukar su akan wani to bayan nufin daga shi shikenan suran ba za ta yi aiki akan wani ba in aka samu waɗansu mutane wani mutum wanda ya zo da irin siffofin da su wa'ancan din suka kasance a kai to shi kansa wannan sura ɗin ta hau kansa shi ma tsananin azaba ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice Allah wanda ya tara dukiya ya kirkire ta ya kirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba ya sabu yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi dangane da tafsirin wannan sura ko kuma waɗannan ayoyi da suke cikin wannan sura suratul humaza lallai da farko sura ɗin ta fara ne da yin wani abu na gargaɗi da tsawatarwa tana cewa wailul li kulli humazatin lumaza wannan wanda kowane lokaci suke izgilanci wa sauran jama'a suke yin wani abu na kaskantar da mutane suna musu izgilanci suna aibata su to irin waɗannan sai aka ce wai lahum bone ya tabbata ga irin waɗannan su ne humazatun limazatun ɗin irin waɗannan mutanen waɗanda su izgilanci suke wa jama'a suna aibata mutane suna yin gulmarsu su suna kasancewa masu yin zundansu suna yin wasu abubuwa na ainihin cin namansu wato suna giba ɗinsu to irin waɗannan suna yi ne ko dai da harshensu su zo suna maganganu ko kuma ta wasu motsa wani bangare na jikinsu ko hannayensu in mutum ya zo shi ya su dinga yin wani abu suna nuna shi da hannu suna aibata shi ko kuma kyafce da ido in mutum ya zo a nuna shi da ido ko da leɓe ko da ainihin gira duk irin waɗannan shine zumɗe ko ya fice da irin waɗannan ko kuma giba na mutane to irin waɗannan su ne allah su ta'ala yake tsawatar musu yake fito na fito da su akan ya tanadar musu da ainihin azaba a ranar kiyama alhumazatu wallumazatu wasu sigogi ne na kaiwa makura dangane da irin waɗanda suke ɗauke da wannan siffofi ɗin daga ainihin wasu daga ra'ayoyi na malamai waɗanda suke masana lugga a cikin waɗannan kalamomi guda biyu ana fahimtar cewa duk gaba ɗayansu ma'ana guda suke da su alhumaza maza. ma'ana ɗaya suke da shi kamar yadda aka fahimci haka daga cikin ra'ayoyi na malaman luga masana ainihin lugar larabci su walaka kuma suna da mafhumi wato fahimta wacce take mai yalwa wacce ta shafi dukkan wasu siffofi na aibata mutane dukkan wasu siffofi na yin giba ɗin mutane dukkan siffofi na yin izgilanci da mutane ta hanyar harshe ne ko kuma ta wani ishara da annamimanci to duk gaba daya waɗannan su ne ake kiransu humazatun lumaza irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan siffofi ɗin masu yin irin waɗannan ga mutane daban-daban ai shi musulunci baki ɗaya yana duban zuwa ga ɗan adam tuka na mutum da karama ta ɗan adam da irin girmamawa makura da musulunci ya girmama ɗan adam Allah ta'ala yana cewa karram na bani adam lallai mun girmama ɗan adam to ubangijin da ya girmama ɗan adam shi yasa ya tarar masa da cewa dukkan wasu ayyuka da zai kasance ɗan adam ya aiwatar da su amma wannan ayyukan ya yi su ne domin ya kaskantar ya wulakantar da sauran al'umma to sai musulunci ya ce irin wannan aikin aiki ne mai ɗauke da manya-manyan zunubai to kaga kenan wulakanta mutane turbuta su wato tozarta su yin gibar su ta kowace hanya shi yasa musulunci ya haramta wannan ya mai da shi babban zunubi kamar ya zo a cikin littafi amalin saduk an ciro wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa azallun nas man ahana nasa wato mafi kaskancin mutane shine wanda yake wulakanta jama'a waga an kaga wani mai yawan wulakanta jama'a to shi wannan shine mafi kaskancin mutane a cikin al'umma ya zo a cikin wato gawalin la'ali an ciro shi ma wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai lokacin da aka yi isra'i da ni na ga wasu jama'a waɗannan mutanen suna kasancewa cikin wani hali wani abu daga cikin naman da ke tattare da su yana yankewa ta ɓangarori daban-daban nasu suna zama amma namansu yana fita daga jikinsu so irin waɗannan mutane da na gansu a cikin wannan sai suka kasance ana cewa da su kulu ma kuntum na min lahmi akhikum wannan naman da yake yankowa daga cikinsu ta kowane ɓangare sai ana cewa da su to ku ci wannan naman wanda ku kasance kuna ci daga 'yan uwanku kwaga kenan yana nuna mana duk waɗanda suke giba na jama'a a duniyan nan to ga abin da yake faruwa rasulullah da ya je isra'i an nuna masa irin waɗannan mutanen naman jikinsu yana yankowa yana faduwa ana cewa ku ɗauki wannan naman ku ci kamar yadda ku kasance kuna cin naman 'yan uwanku a duniya kenan fakultu manzo Allah yake cewa sai na ce ya jibra'il man ha'ula sai ya ce ya mala'ika jibrilu waɗannan mutane da na gansu suwa ne ne faƙala sai jibrilu yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ha'ula ilhum mazuna min ummatikal lamazun subhanallah ishe waɗannan ba kowa ba ne illa mutanen da suka kasance masu giban mutane daga al'ummarka lammazu masu aibatin mutane masu yin izgilanci wa jama'a suna aibata su suna gibar su to su ne waɗannan masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi ban kwana da ku, sai kuma a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. shirin afirka a yau ga takaitattun labaru yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar kafafen yada labarai a gaza sun ba da labarin kisan wani jami'in tsaro na kungiyar hamas wanda yake kula da rabon kayakin agaji a yankin kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyoyin labarai a gaza na cewa hukumar leƙen asiri ta shabak ta hannu kasar isra'ila ce ta kai burgediya janar fayek al-mabhob ga shahada a lokacin da suka kai hare-hare kan asibitin ashifa da ke gaza kamfanin dilacin labaran sama na gwamnatin falasinawa a gaza ya bayyana cewa al-mabhub ya kasance jami'in ɗan sanda a gaza kuma yana aiki da hukumar agaji ta onurwa da kuma kabilun yankin saboda isar da kayakin agaji zuwa ga mabukata amma majiyar yahudawan sayoniya ta bayyana cewa sun yi musayar wuta da almabhub a asibitin ashifa kafin su kashe shi sojojin amurkasar isra'ila dai sun ɗau kwanaki suna kai hare-hare kan asibitin ashifa a gaza tare da jiragen yaƙi da kuma makaman tankunan yaƙi banda haka labarin ya kara da cewa almabhub shine babban jami'in 'yan sanda na gaza mai kula da tsarin tsaron cikin gida. jiragen yakin hamsin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin kasar syria a kusa da babban birnin kasar damascus a safiyar yau talata tashar talabijin ta faras tv a nan tehran ta nakalto majiyar na faɗar cewa jiragen yaƙi na hamsin kasar isra'ila sun fito ne daga yankin tuddan gola na kasar syria da ta mamaye kuma sun kai hare-haren ne da misalin karfe 2:10 na daren yau talata labarin ya kara da cewa har-haren sun jawo barna na dukiyoyi a wa'annan wurare amma babu wanda ya ji ko zane ne daga cikin jami'an tsaron da suke cikin wa'annan wurare har ila labarin ya kara da cewa garkuwar makamai masu linzami na sojojin kasar syria sun sami nasarar kakkaɓo wasu daga cikin makaman da jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila suka cilla a kan wa'annan sansanonin sojoji masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar congo demokradiyya ta ba da sanarwar cewa ta dawo da hukuncin kisa a kasar saboda ganin yadda masu aikata laifuka a gabacin kasar suna tsira da laifukan da suka aikata ba tare da a yi masu hukuncin da ya dace ba shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa gabacin kasar congo yana fama da rigingimu da tashe-tashen hankula na lokaci mai tsawo kuma a halin yanzu yankin yana da ƙungiyoyi ɗauke da makamai kimanin ashirin inda ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma daga cikinsu wato m23 take mamaye da yankuna masu yawa a gabacin kasar ƙungiyar m23 dai wacce ake zargi da cewa kasar rwanda tana goya mata baya tana iko da yankunan gabacin kasar congo kuma ta kori miliyoyin mutane a wasu yankuna a yankin zuwa birnin goma babban birnin yankin ma'aikatar shari'a ta kasar congo ta ba da sanarwa a ranar juma'a da ta gabata kan cewa an dawo da hukuncin kisa a kasar kuma za a yi amfani da hukuncin kan wanda suka aikata manya-manyan laifuka wanda suka hada da cin amanar ƙasa fashi da makami ta da zaune tsaye da kuma aikin banga a kasar. kasar congo da ta yi watsi da irin wannan hukunci ne tun shekara ta 2003 amma jean claude katende shugaban kungiyar gamayyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na nahiyar afirka ya bayyana cewa dawo da wannan hukuncin ya saba kundin tsarin mulkin kasar congo demokradiyya kuma baya ganin dawo da wannan hukuncin zai dawo da zaman lafiya a yankin kibu mai cike da rikici a kasar. daga karshe za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa idan ba a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a zaɓen watan nuwamba mai zuwa ba to za a yi wanka da jini a ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto trump yana faɗar haka a ranar 16 ga watan maris da muke ciki a birnin vandalia na jihar ohio a gaban masu goyon bayansa a tashar jiragen sama na jihar tsohon shugaban kasar dai ya kara da cewa idan ba a zaɓe shi a matsayin shugaban kasar amurka a zaɓe mai zuwa ba to bai tsammani za a sake zaɓe a kasar amurka ba a cikin makon da ya gabata ne dai shugaba biden na jam'iyyar democrat da kuma trump a jam'iyyar republican suka sami amincewar jam'iyyunsu don shiga takarar shugabancin kasar amurka wanda za a gudanar a cikin watan nuwamba na wannan shekarar da muke ciki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowa da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. To ma sauraro muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum Rahmatullahi ta'ala barakatuh